그런 것들 어? 역시 내 눈발이 되는 거 어, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد darasinmuna goma sha shida kenan a cikin tafsirin alkur'ani mai girma yau 27 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 429 wanda ya dace da biyar ga watan uku ta shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi aya ta goma sha uku a cikin suratul baqara faɗin allah tabaraka wa ta'ala wa qalatil yahudu laisatin nasara ala shay wa qalatil nasara laisatin yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab allah ya ce al-yahud yahudawa sun ce laisatin nasara ala shai nasarawa masu bin addinin annabi isa laisatin nasara ala shai ba sa kan wani abu ba sa kan komai waƙalatin nasara nasarawa ma suka ce laisatin yahudu ala shai yahudawa ba sa kan komai wa hum yatluna alkitab alhali dukkaninsu su biyu da yahudawa da nasara suna karanta littafin allah da aka saukar a gare su kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim kamar yadda waɗannan suka faɗa haka waɗanda yake ba sa sani wanda ba su da ilimin littafi hakanan su ma suka faɗi irin maganarsu fallahu ya hukumu bainahum yawm alqiyama don haka Allah zai hukunci tsakanin su ranar alqiyama fi ma kanu fihi yahtalifun a cikin abin da suka kasance suna yin saɓani a cikinsa na al'amarin addini wannan ayar ta sauka ne kamar yadda abdullahi ibn abbas ya ce yayin da nasara na ƙasar najiran najiran a kudancin kudancin maka take cikin yaman a da wanda a tana kudancin saudi arabia sun karɓi addinin kirista su ne nasara bani tablid a sun karɓi addinin kirista ta hanyar ƙasar abyssinia ta hanyar ƙasar habasha ta haka addinin kirista ya kai ya zuwa gare su to sun zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta biyu bayan hijira bayan yakin badar kafin yakin uhud da suka zo yahudawa sai suka zo wajen da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ma yahudawa suka zo sai suka ce ai su nasara ba sa kan komai na wani addini suka karyata annabi isa suka kafirce da attaura su ma nasara da suka jaka sai suka ce ai yahudawa su ma ba sa kan komai akan na wani addini addininsu ba komai ba ne suka kafirta da annabi musa suka kafirta da attaura to shine nan Allah maɗaukakin sarki yake zargin su akan yake zargin su kan wannan ɗabi'a tasu wadda ta mai da su da su da mashirikai ba su da bambanci mashirikan da suke aibatawa da cewa su ba su da ilimin littafi to kamar haka su ma haka mashirikai suka suke faɗa dangane da addinin musulunci shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba akan komai yake ba to da haka don sun zo sun fada don su nasara sun faɗa sun to tamkar kirista tamkar yahudu a sun to tamkar mushrikai a allah madaukakin sarki yace ce nasara wa yahudu laisatin nasara ala shai nasara ba sa kan wani abu nan an kawo na kira a siyakin korewa wato ba sa kan wani abu wanda ake idaya shi a cikin gaskiya wato ba su da babu wata gaskiya komai kankantarta tare da su wato ga baki ɗaya addinin su ba addini ba ne. wannan ya kunshi inkarin addinin nasara haka zalika nasara abinda su ma suka faɗa ya kunshi inkarin addinin yahudu da cewa abinda ke cikinsa ga baki ɗaya karya ne to shi yasa wannan shine dalilin shine hikimar kawo jumlar hal jumlatul haliya wa hum yatluna alkitab gashi kuma suna karanta littafi wato ya ku waɗanda aka saukan muku da alkur'ani ku yi mamakin waɗannan mutane suna karanta littafi suna karanta ilimi da ya zo musu daga Allah amma kuma ga abin da suke faɗa wa zalika an cewa dukkaninsu suna karanta attaura nasara sun yadda da attaura ita ce alƙawarin farko yahudu shine altaurar da aka saukan musu kuma a cikin attaura akwai bishara da zuwan annabi isa da neman a gaskata shi a cikin linjila akwai gaskata annabi musa da gaskata attaura don sun ma yadda da attaurar saboda haka yayin da ɗaya daga cikinsu ya kore gaskiyar da ɗayan yake a kai shi ma kansa ya kafurta kansa ne shi ma kansa ya kafurta kansa ne da kamar musulmi ne kamar musulmi ne ya warwar kamar musulmi ne ya soki annabi musa da littafin da aka saukar a gare shi ko ya soki annabi isa ya ce annabi isa baya kan wani addini baya kan wani abu na gaskiya to in yi haka ya rusa nasa addini to shine ne mahallin ta'ajjubin wa hum yatluna alkitab sai aka kawo jumla haliya ba a kawo jumla ta inafi ba a ce su kuma masu karanta littafi ne a'a wato suna yin wannan al'amari alhali kuma suna karanta littafi wato wannan ya isa abin ban mamaki alkitab a nan wajen yana ɗaukar ma'anar ta attaura dukkaninsu suna karanta alkitab shine attaura saboda haka al'in lil al'ahadiyya ce ta wato littafin nan da yake sananne ne a wajen su duk gaba ke ɗin shine attaura ko kuma ta zamanto alce ta jins wa hum kitab suna karanta alkitab almunazzal littafin da aka saukar daga Allah wanda wannan yake ba su sifar ahalul kitab ma'abuta littafi ahalul kitab su ne mutanen da suka sufantu da sifar ilimi wato ma'ana wannan magana tasu suna wannan maganar kuma gashi suna da ilimi wato abin mamaki mai ilimi yana magana ba bisa hujja ba abin mamaki mai ilimi yana bin son zuciya domin magana ce da suka gina ta akan alhawa akan son zuciya tunda kowanne a cikin a cikin sukar a cikin sukar sukar abokinsa ya rusa kansa a cikin ƙaryata abokinsa ya ƙaryata kansa saboda haka ya yi tibka da warwara dan haka abin mamaki ne ga mai ilimi wani ya nuna kan cewa wajibin ilimi shine ya sanya mutum ya hana shi bin san ransa wajibin ilimi ya hana mutum bin san rai shi yasa shine mahallin ta'ajjubi din a dukkan ma'anar biyu akwai ta'ajjubi wato ko dai in ka fassara alkitab da ma'anar attaura wato suna karanta attaura dukkaninsu sun yi imani da attaura amma kuma sun zo sun warware ta bisa san rai ko kuma dukkaninsu ma'abuta ilimi ne amma ilimin su bai haskaka musu basirarsu ba sun bi san rai wanda ya nuna cewar kenan sanin littafin allah ko kuma mutlakan sanin ilimi wanda aka saukar daga Allah daga cikin wajibinsa ya hana mutum bin sarransa, ya hana mutum faɗan ƙarya bisa sarrai. don haka idan aka ga mai ilimi yana wato bin sarransa wajen rusa gaskiya da bin ɓata, to wannan abin ai mamaki ne abin ai ta'ajjubi ne a kansa Shi ne muhallin kawo aljumlal haliya a nan wajen to Allah ya ce ka kamar haka qala alladhina min qablihim qala alladhina la ya'lamun waɗanda ba su da ilimi su ma suka faɗa mithla ƙaunihin irin kwatankwacin zancen su nan wajen an yi an kawo adatu tashbih har guda biyu aka kawo kaf lit tashbih kuma aka kawo mithla kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim kamar haka waɗanda ba su sani ba suka faɗi irin maganarsu to ɗansu malamai suka ce kazalika ta farko ɗin nan ita ce ainihin tashbihi ai kamar yadda suka faɗa haka waɗanda ba su da ilimi mushrikai su ma suka faɗi irin maganar sai ta zamanto tashbihin mithla ta biyu wadda ita ce ta tashbihi ƙarfafa tashbihin farko ta yi wadda ake da kafin tashbihi sai ya zamanto taukidi ne waɗansu malamai kuma suka ce a'a alƙur'ani ya nuna gwaninta ne a nan wajen ta balagar magana tashbihin da yake cikin farko ba shi ne tashbihi da yake nufi ba kazalika ai kamar inda waɗannan yahudawa da nasara suke magana bisa alhara ba bisa hujja ba ba bisa ilimi ba haka mushrikai ma wanda ba su da ilimi suke magana suka faɗi mitla ƙaunihim irin maganarsu su ma abinda suka faɗa shine laisal muslimuna ala shai saboda haka a nan wajen an nuna cewa ita wannan maganar sawa'un mushrikai ne suka faɗe ta sawa'un yahudu ne suka faɗe ta akan nasara ko nasara suka faɗa akan yahudu dukkanin maganganun gabaki ɗaya su su uku hanyar su ɗaya wajen cewa magana ce da aka yi ta a bisa sarrai ba bisa ilimi ba shine ma'anar tashbihi din shine ma'anar kadalika ta farko wato maganar su ta yi daidai cewa kowanne ya nuna cewa addinin da Allah ya saukar ba komai bane ne addinin da Allah ya saukar ba komai bane Allah bai saukar da wani abu ba Allah bai saukar da wani abu ba dukkanin su abin suka faɗa kenan to tashbihin na farko aka ce na kazalika din ma'ana yadda wato tashbihin hali ne cewa wannan maganar su kowanne daga cikin su ya faɗe ta a halin yana bin san rai ba a halin ya gina ta a bisa ilimi ba kuma shine nuktar da yasa aka kawo aka ce alladina la ya'lamun cewa haka zalika kamar yadda wa'annan masu ilimin amma suka zamanto tamkar marasa ilimi suka faɗi magana bisa san rai haka waɗanda yake su dama can ba su da ilimin haka su ma suka faɗa mushrikai su ne suke cewa ma allah ala basharin min shai eh? ma allah ala basharin min shi shine maganar da suka faɗa irin ta yahudawa da nasara Allah bai saukar da komai akan wani ba to masu ilimi ma da suka yi wannan maganar Allah ya rusa maganar cewa sun yi ta ne bisa hawa ballantana ko marasa ilimi to bayan duk sun yi wannan shine sai kuma Allah madaukakin sarki ya musu narkon azaba bayan ya nuna cewa maganar su sun gina ta ne a bisa jahil a bisa bin san rai kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman taba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya bi san ransa ba tare da shirya daga Allah ba saboda haka wannan kuma sananne ne tunda an karanta ta a cikin alkur'ani da aka saukar a suwarul makkiya a cikin suratul qasas wannan ayat ta sauka saboda haka an riga an karanta wannan saboda haka da aka faɗa tamkar an ce waɗannan sun fi kowa zalunci to tunda ku haka ne sun fi kowa zalunci to fallahu yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakaninsu saboda haka randa Allah ya hukunci ba kuma a zalume kuma a wajen Allah sananna ce fima kanu fihi yaktalifun Allah zai kunci tsakaninsu a cikin abin da suke sassabawa a cikin sa ranar alkiyama wannan a cikin wannan akwai tabbatar da cewa rayuwar nan ta duniya ba a nan ne ake yi ta ake yin ta kare ba duk abin da kaga ana yi a nan duk gwagwarmayar da ake duk fa'itashin da ake yi ba a nan ne ake yin ta ta kare ba kuma wannan yana nuni a wato matukar gaskiyar alkur'ani da kan cewar duk shaidantaka ka je ka yi ba sai an yi an ɗauki wani takallufi wajen bayyana maka ka yadda ka kakka yadda ba ƙarshen ka na nan tafi kuma in in ƙarshen naka zo ga Allah za ka koma a cikin wannan akwai tabbatar da alma'ad da kuma tabbatar da hisabi da hisabi da jaza'i ranar alkiyama na'am ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم وفي الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الله يقول ومن أظلم باب وان دي فزالينشي وانا استفهامي نيدا أمد معنى الإنكاري wa man ablam wato sa shine wa ya fi zalunci bisa wanda za a ambata yanzu ma'ana ba wanda ya fi shi zalunci ba wanda ya fi zalunci mimman mana a masajid Allah daga wanda ya hana masallatan Allah an yuzkara fi hasmu a rinka ambatan sunansa a ciki ta hanyar yi masa salati da tasbihi a ciki wa sa'a fi kharabiha kuma bayan ya hana wato a ambaci sunan Allah a masallatai kuma ya yi faɗi tashi ya yi ƙoƙari wajen rusa masallatan rusawa ta ma'ana ko rusawa hissan abin nan hissan a ma'ana rusawa wato a zahiri ko kuma rusawa ta baƙi Allah ya ce ula'ika waɗannan masu aikata wannan ma kana lahum an ba ya gare su su shiga ya cancanta a gare su su shiga waɗannan masallatai na Allah illa ha'ifin face suna cikin halin tsoro Allah ta'ala a nan wajen ya bayyana al'adar waɗansu mutane masu wannan sifa ta wato hana mutane shiga ɗakin Allah hana mutane su ambaci Allah a ɗakin Allah masu hanawa a bauta ma Allah a masallatan Allah a rayar da masallatan Allah da ambaton Allah a ciki wannan mushirikan maka sun aikata wannan a shekara ta hijira ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar hudaybiya shekarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi domin ya umra ya dauki hadayarsa yayi musu alama bai ɗauki makami ba ya ce bai fito don ya yaƙi ba ya sanya harami ya kora hadayarsa yi mata alama wanda ake yi wanda duk wanda tun a cikin jahiliya duk wanda ya yi irin wannan shiga ya koro hadayarsa ya shiga cikin harami to ya fi karfin a takale shi ya fi karfin a hana shi zuwa ɗakin allah ya fi karfin a ce za a zo a far masa a kwashi dabbobinsa ganima shi kuma a mai da shi ribatacce tun a jahiliya ake kiyaye wannan to sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun zo za su shiga makka mushirkan maka suka hana su shiga suka hana hadaya da aka koro ta zuwa ga ɗakin Allah a ambaci sunan Allah wajen yankan hadiyar a rabawa miskinan harami a rabawa miskinan harami duk da lokacin mushrikai ne amma saboda alfarmar ɗakin Allah da Allah ya yi alkawarin zai ciyar da su zai ciyar da su min ju'in ya kuma wato amintar da su min haufin duk da haka da suka yi wannan aka hana aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi su shigo cikin makka saboda haka mushrikan mu qurayshawa sun san sun shiga cikin wannan aya to babu wanda ya kai su zalunci domin abin da suka yi sun hana ambaci sunan Allah a cikin masallatan Allah domin wannan masallaci na Ka'aba shine mafi girman masallatan Allah kamar yadda Abu Dharr ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani masallaci ne aka fara assasawa ya Rasulullah yace Masjidul Ka'aba masallaci mai alfarma ya ce sannan wanne sannan masjid ya ce masjid iliya masallacin baitul maqdis ya ce kan bai na huma ne tsakanin su ya ce shekara hamsin saboda haka shi shi ne ma masallacin farko ya fi kowane masallaci sallah a cikinsa ta fi sallah a kowane masallaci shi ne kadai inda ake yin dawafi to suka zo suka hana wanda za su zo su yi dawafi ga dakin allah bil haƙƙi da gaskiya za su ambaci sunan Allah su yi tasbihi su yi sallah a cikin masallacin bil da gaskiya suka hana su to ba wanda ya fi su zalunci sannan kuma suka yi kokari su rusa masallacin suka yi kokari su rusa shi hissan ta hanyar ta hanyar ta hanyar wato su abinan su rusa shi ga baki ɗayansa wa ma'anan kuma a hana mutane ɗin su shigo su zo su yi ambaton Allah a ciki sun rusa shi ta hanyar abin da suke yi suna yin ɗawafi tsirara sun sanya gumata a ciki saboda haka duk masu tauhidi masu tsoron Allah masu bin shari'ar hanafiya ta annabi ibrahim wadda ita ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rayar ba wanda zai zo saboda haka kaga sun rusa masallacin Allah kenan domin waɗanda suke su ne ahalin su zo su bauta ma Allah a wajen ba za su iya zuwa ba saboda abubuwan da ke ciki na munkari to don haka wannan babu wanda ya fi waɗannan zalunci domin me domin sun tara hana mutane su girmama haƙƙin Allah da kuma cutar kawukansu da kawukansu domin yayin da suka hana manzan Allah sallallahu alaihi ya zo ya harami ya zo ya umra wannan aibi ne a wajen larabawa aibi ne a dukkan duniya da ƙura'ishi, cewa ga mutane sun zo za su yi ɗawafi ga ɗakin Allah da ba a taɓa hana mutane ko a cikin jahiliya ba amma an hana shi an hana waɗannan Sau da haka wannan abin aibi ne a gare su hatta a bisa mizanin jahiliya ma abin a aibata su ne abin aibi ne a gare su cewa sun hana wa mutanen su samun amfani talakawa da za a zo a yanka hadaya su samu su ci nama su samu allah ya ciyar da su masu kasuwanci da za su amfana da kasuwancin masu zuwa wajen su masu amfana da shi duk an cuce su Sau da haka duk waɗanda suka ɗauki irin wannan al'adar ba wanda ya kai su zalunci domin za su tara zalunci na tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala cewa cewa wanda ba wanda ya san ukubar wannan kuma sai Allah za wato laifin wanda ya hana mutum ya zo ya bautar Allah a ɗakin harami wannan ba wanda ya san wannan laifin sai Allah to sannan kuma laifi wanda yake hatta 'yan adam ma suna ganin asar inda suna ganin gurabunsa cewa wato an sun janyo ma kansu zagi da aibi da kuma rashin da kuma cutarwa a cikin a cikin duniya haka zalika yana daga cikin waɗanda su ma suka hana shiga ɗakin Allah ita ma ayar ta gaskata a kansu ta gaskata a kansu su ne sarakunan babil sarakunan babil na buhadniza wanda ya zo a shekara ta wajen 500 da 'yan kai kafin zuwa annabi isa ya zo ya rusa baitul maqdis ya rusa baitul maqdis ya kama waɗansu yahudawa ya mai da su bayi bayan shekara goma sha takwas ya sake dawowa ya sake su duk waɗanda sarkinsu a lokacin nan ya yanka shi duk ya wannan ya zama kan cewa baki ɗaya yahudawa ɗin duk ya kwashe su ya mai da su cikin bauta ya tafi da su ya kora su kamar tumakai ya kai su babil ya zama to an daina bautar Allah a masallacin baitul maqdis haka dalika a zamanin a cikin daular nasara yayin da rumawa su ma ya zamanto kan cewa sun ci galaba kan kasa mai sarki a cikin baitul maqdis lokacin babban sarkin su titus titus yana daga cikin manya-manyan sarakunan rum shi ma ya je ya kai hari ga baitul maqdis ya rusa masallacin ya maida ya karkashe yahudawa ya maida waɗansu suka zamanta bayi ya hana a bautar allah a nan wajen ya rayar da bautar ya rayar da maguzanci saboda haka duk waɗannan suna duk waɗannan su ne limaman shawa wajen hana mutane bautar allah a ɗakuna a masallatan allah ta baraka wa ta'ala to allah ya ce ula'ika masu sufantuwa da wannan ma kana lahum an kuloha. babu ba su da haƙƙin shiga cikin waɗannan masallatai illa ha'ifin face suna cikin halin tsoro wannan ayar Allah ya tabbatar da hukunci ne ƙadari shari'i hukunci ne na ƙaddara kuma hukunci ne na shari'a wato ma'ana waɗanda suke waɗannan Allah zai ƙaddara musu cewa ba za su taɓa shiga cikin masallatan Allah ba garuruwan da ake da waɗannan garuruwa masu alfarma ba za su taɓa shiga ba sai ya face suna cikin tsoro wato Allah zai sanya su zamanto suna cikin sai dai in dai suka shiga cikin wannan wuri to a tsorace suke wannan kuma ya faru a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka shekara biyu bayan sun hana shi shiga a fatuhu makka shekara ta takwas bayan hijira ya shiga makka dukkan ƙurashawa suka tsorata sai da tukunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da halal haram من دخل الحرم فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل بيت أبي أبي سفيان فهو آمن duk wanda ya shiga cikin harami ya aminta duk wanda ya kulle kofar gidansa ya aminta duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya aminta to kaga yadda Allah ya sallata ya sallata musu tsoro saboda abinda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sallama su ga hannunsa sallallahu alaihi wasallam suka zama to matsorata Allah ya kimsa ya sa musu tsoro da har suka zo sai wanda ya amintar shine kawai ya samu aminci amma tare da wannan da aka bijirar da su a gabansa sallallahu alaihi wasallam yana riƙe yana tsaye a kofar ka'aba yana riƙe da da itacen kofar ga sunan an bijirar da su su ne kuma suka hana shi shiga ɗakin shekara biyu da ba su wuce ba sun kui da kansu a tsorace a tsorace duk ga sunan duk yawansu ana bijire su a gabansa sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wahda yace Allah shi babu abokin tarayya sai Allah shi kadai ya gaskata alkawarinsa ya taimaki bawansa ya rusa rundunar kafirai baki ɗaya shi shi kadai al'amarin ba shi bane ba karfinsa bane ba karfin musulmi bane ba wani abu bane allah ne haka ya nuna musu a nan wajen a bigiran da lokacin ne mai izza yake so ya nuna izzarsa tunda waɗannan mutane da suka yi gaba da shi yanzu gashi Allah ya sallada su a kansa lokacin da ya kamata ya tinkahu ya burga ya nuna isa ya tumbatsa amma sai ya nuna Allah a wajen sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya ce mata zun nuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammanin zan yi da ku sannan suka ce akun karim wa ibn akhin ya ce idhabu fa antum mutlaqa ce duk <laughs> a wato wannan shine tsoratarwa ƙadaran kuma tsoratarwa shari'a a shari'a wannan abin da faru a gare su ta ƙaddara kenan Allah ya hukunta musu su zamanto wato a cikin halin rashin aminci a hali na tsoratarwa kuma shari'an wato Allah ya umarce su ya umarci musulmi kar su bar waɗanda suka yi wannan su shiga cikin masallatan Allah face suna cikin halin tsoro wato su tsoratar da su yayin da za su shiga nan wajen shi yasa ya zamanto cewar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabqa dinani fi jaziratul arab kar addinai biyu su wanzu a jazirar larabawa ya umarni da a kori yahudawa daga jazirar larabawa lokacin sai na umar aka kore su ya umarni da kan cewa kada wani ya sake kada wani mushriki ya sake ya sake yin hajji bayan shekara ta bayan shekara ta bayan saukar suratul bara'a a shekara ta tara bayan hijira da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar sannan daga baya ya tura sayyidina ali da sakon suratul bara'a aka karanta musu ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu masjidal haram ba'da anhum hada mushrikai najasa ne kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar ba za su sake shiga masallaci mai alfarma ba sai suna halin tsoro tunda sun to harbiyun in basu musulunta ba in kuma kirista ne ko yahudu sai in za su biya jiziya su shiga suna masu kaskanci a kaskantar da su a ba su damar sai dai su kwana uku ko makamancin wannan sannan su tattara su fita wato Allah ya ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin baya cancanta a gare su ai la yastahiquna domin lam ta istihqaq ce ai la ma kana lahum ma yastahiqu lahum an yadda baya cancanta baya wato baya cancanta a gare su su shiga cikin wannan masallatai sai alhali suna halin tsoro wato Allah zai kaddara musu haka sannan kuma ku musulmi ku sanya su kada su cancanci shiga wannan wajen face suna cikin halin tsoro shine ma'anan wato wannan aya ta tabbatar da tsoratarwa a gare su kadaran ta tabbatar da tsoratarwa a gare su shar'an lahum fi duniya khiz Allah ya ce kunyatarwa ta tabbata a gare su a rayuwar duniya Allah zai kunyatar da su shine wannan abin da ake musu daga cikin misalin kunyatarwar wai ba shine kadai kunyatarwar ba domin Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan ya kawo nakira ce ya kawo sigan nakira domin tafhimin kunyar wato wata kunya mai girma za ta tabbata a gare su Allah ne san hakikaninta daga cikin kunyar shine irin wannan abin da ya samu shawa yayin da aka zo aka shiga cikin makka aka ci su da yaƙi ya zamanto sun zo sun an bijirar da su gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna jiran mai za'a da su da sunan wulakantattu to zartattu a gabansa sallallahu alaihi wasallam to wannan ya ɗanɗana musu wannan kunya walahum fil akhirati azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata a gare su a ranar lahira kunyar nan a imam suyuti yake cewa hawanin bilkatli wa sabi wal jizya wato kunyar shine shi ne wulaƙanci ta hanyar a karkashe su a ribatar da su a mai da su bayi sannan kuma a sanya jizya a kansu su biya ta amma wannan misali ne kunya ta fi haka kunya wulaƙanci. a cikin duniya abin ki ne tun daga shi Allah yana narkon azaba da shi abin ki ne duk wanda yake mutum a bisa asalin halittarsa baya so don haka ne Allah maɗaukacin sarki ya narkon azaba da shi ga wanda yake musulmi ga wanda yake ba musulmi ba in dai mutum ne shi baya su baya so a kunyata shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in da ya koya mana shine Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi duniya wa azabil akhirah Allah ka kyautata karshen mu a cikin dukkan al'amura ka ba mu kyakkyawan akiba a cikin dukkan al'amura ka tsiratar da mu daga kunya daga kunyata da wulakanta da wulakanta a rayuwar duniya da kuma azaba a lahira wannan hadisin duk da yake a Sheikh Al-Albani ya ba a fashi amma Imam Imam Ibn Kathir Al-Hafiz Ibn Kathir ya hassana isnadinsa a cikin tafsirinsa na'am ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب الله يتي المشرق مهود الرانا wal maghrib da mafaɗarta lillah dukkaninsu ga Allah ne na Allah ne wato ma'ana abin da ke tsakaninsu gabas da yamma da abin da ke tsakaninsu duk na Allah ne ay al-ardu kulluha dukkan kasa baki ɗayanta ga Allah na Allah ce li'annahuma nahiyataha domin gabas da yamma su ne nahiya biyu na kasa na duniya baki ɗaya fa aina ma tuwallu ko ina kuka fuskantar da fuskokinku a cikin sallah in dai da umarnin Allah ne fa thamma wajhullah to anan qiblar Allah take ai fa qiblatullah domin anan alwajhu anan wajen ma'anar ta kenan ai wajhatullah hmm? wajhullah anan wajen ai qiblatahu wannan ba ta da cikin ayatul sifat ba wajhullah bace ta ainihin fuskar Allah kamar yadda shekul islam ya tabbatar duk da an samu daga cikin waɗansu tabi'ai sun fassara ta sun ɗauke ta a cikin ayatus sifat amma shekul islam ya musu raddi akan wannan yake cewa domin allah maɗaukakin sarki Allah kamar yadda zai zo mana ya ce wa haifu ma kuntum fa wallu wujuhakum sai yaqulu nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim hmm. ba shine mahal shahid din ba mahal shahid din wajen cewa alwajhu anan la ma'anarsa wani kullin wijhatun huwa muwalliha wani kullin wijhatun huwa ha, ga kowane dan kowace al'umma an sanya mata kibla da aka ji da aka jibinta ta zuwa gare shi ita ake nufi tunda anan wajen ma ai Allah ya ta fa'ina ma ma tuwa fa fa'ina ma ta fa'ina ma tuwallu fa thamma wajhullah cewa ma'anar wajhullah anan wajen ai wijhatuhu tunda ana cewa alwaj yana zuwa da ma'ana alqibla yani aljiha alwaj tana zuwa da ma'ana aljiha wajhul jabal ay jihatul jabal to a wannan ayar malam waɗansu malamai kamar da aka rubuto daga abdullahi ibn abbas ya ce an saukar da ita raddi ne akan mushrikai mushrikai yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskantar qiblar baitul maqdis yake ke fuskantar qiblar baitul maqdis yake sallah sai suka rinka aibata shi cewa ya bar qiblar annabi ibrahim ya ɗauki ƙiblar yahudawa yana sallah a nan wajen saboda haka allah ya ce musu to ai a ita dai ƙiblar da ya fuskanta ɗin ta annabi ibrahim ɗin da ta yahudawa ɗin duk tsakanin gabas da yamma suke to gabas da yamma ɗin din dinna allah ne saboda haka ko ina kuka fuskanta in dai da umarnin allah ne to nan ce ƙiblar allah ba sai lallai kun dace da kibla annabi ibrahim ba a wata riwaya kuma an ce wannan ayar raddi ce akan yahudawa yahudawa da yayin da aka fuskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar kiblar su ta baitul maqdis ya dawo yana fuskantar ka'aba kibla annabi ibrahim sai suka ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su daga kiblar da su kasance suna kanta wannan dalili ne kan cewa addinin nasu ba addini ne na gaskiya ba yau ana abu gobe kuma a tashi daga garin shi to shine Allah ya musu radi da wannan aya an rawaito kuma daga Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab cewa yana fassara wannan ayar da cewa wannan aya ce wadda take muhkama hukuncinta yana nan tabbatacce ma'ana wato gabas da yamma duk na Allah ne ko ina kuka fuskanta tsakanin gabas da yamma to nan ce kiblar Allah nan ce kiblar da Allah ya yarda muku wannan ayar mun kama ce ga wanda ga wanda yake tafiya matafi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar nafila akan taguwarsa yana kasance yana yin sallar nafila akan taguwarsa duk inda ta fuskanta ko ina ta fuskanta haka zai ci gaba da yin sallarsa ba kuma sai ya fuskanci kibla ba tukuna kamar yadda waɗansu malamai suka sharɗanta cewa idan mutum zai sallah kan abun hawa sai ya fuskanci kiblar ka'aba ya yi kabbar harama to sannan kuma sai ya juyo ya ci gaba da tafiya inda zai tafi kamar alal misali idan mutum zai tafi lagos in mutum zai yi kudu zai tafi kaduna ko abuja kuma yana so ya nafila a cikin motarsa to sai ya so sai tukuna in yana so ya fara sai ya fuskanci gabas ya kabbara har mata sannan sai ya kewaya ya juya sannan sai ya kudu to amma fi ilan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane yana yin kabbara ya ci gaba da sallarsa ko ina ta fuskanta to abdullahi ibn umar yana karanta wannan ayar idan yayi hikayar wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akan haka malamai suke akai akan haka jamahirin malamai suke kan cewar ya halatta mutum ya sallar nafila akan abun hawa akan taguwa ko jaki ko doki kuma sai a kiyasta sauran ababen hawa na wannan zamani a kansu jirgin sama ko kwale-kwale ko mota babur fa eh harshi ba mutar harshi harshi ma abin rawa ne ko keke ba har keke to amma sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi a halin tafiya ya rinka yi saboda haka sai a halin tafiya tsakanin gari da gari ko idan mutum yana kai komo a cikin gari a cikin motarsa zai iya yi eh? sai tsakanin gari da gari inda jamahirul ulama amma a wajen waɗansu malamai wajen jam'un min ahlil ilm daga cikin waɗansu tabi'ai na manta sunan wanda yake wannan fatawarsa ce ba kuma shi shi kadai bane ina jin na samu tabi'ai har guda biyu da wannan kamar lokacin da muka karanta hadith din a cikin karatun umda na manta waɗanne ne daga ciki amma sun yi fatuwar kan cewa hatta mutumin da yake tafiya a kafa hatta mutumin da yake tafiya a kafa ko a cikin gari ne yana tafiya zai iya yin nafila haitu ma tawajjaha tunda wallahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa aina ma tuwallu fa wajhullah wasahi irin waɗannan da suka fito ala khilafil asl duk abin da ya zo ala khilafil asl sallah akan abin hawa ta zo a sabanin asali ne tunda ba za a yi ruku'u ba ba za a yi sujada ba sai dai a yi imani kuma ana wani aiki banda aikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla akwai shagali a cikin sallah ma'ana har sallah za ta na ka duk wani aiki in ba aikin sallar ba to amma in kana kan abun hawa za ka yi wani aiki wanda ba aikin sallar ba za ka riƙe linzami in a cikin mota ne za ka tuka siyari in a kan babur ne za ka sa giya za ka rinka ba da totar ko ba haka ba waɗannan ayyukan sun zo a cikin sallah kuma to ka kaga sallah akan abun hawa ta zo ala khilafil asl al asl shine kai sallah baka wani aiki in ba aikin sallar ba kama nan ka zo kana wani aiki to ka'ida ce ta malamai duk wani abu da ya zo ala khilafil asl sai yi taqayyudi da mahallin nas iyakacin yadda nassi ya zo iyakacin nan za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito yin wannan sallah tasa a tafiyarsa ya zuwa ga haibar an rawaito yin wannan sallah tasa a tafiyarsa zuwa ga yaƙi wanda tafiya ce wadda aka kira ta safar wadda yake yin kasuru a ciki don haka abin da ya zamanto shine safar in mutum yana a halin tafiya shine zai yi wannan sallah don haka bai kamata mutum a wasa a babin ba tunda ta zo ala khilafil asal idan wato abin da ya sa malamai suka ce duk wani abu da ya zo a sabanin asali sai ta tayyuri da mahallin nas domin abin da yake faruwa idan ka ce za ka yi ta kiyasi a kansa ka yi ta kiyasi a kan abin da nassi ya kawo za ka yi ta fitar da abubuwa ya zuwa ga asal har sai zamanto asalin na kama ya rushe sai ta zamanto kan cewa sallar ma gabaki ta fita daga cewa ba sallah ba ce hmm? yanzu kamar dai wannan wanda ya ce ko kana tafiya ma za ka rinka yin abin nan za ka yi sallah haifa ma ta wajja ta fita daga cikin sallah ke to shi yasa din wannan ka'ida ce jama'irin malamai suna iya tibarin ta cewa duk abin da fita daga cikin asal sai a taƙayyudi na mahallin nas a wannan ayar kuma ce akan wannan haka zalika da halin da halin almusayafa halin yaƙi yayin da aka zare ta kubba ana saran wuya to nan ma lokacin sallah yayi ba lokacin da za a yi salatul khawf to nan wajen ma falillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah ko ina kuke ana zar ana saran ana harbin ana yin abu haka za a yi sallah ba za a bar sallah ta wuce ba ba zancen cewa sai an cika sauran sharuɗa an fuskanci kibla an yi menene babu wannan a cikin halatul khawf kenan to yabqa wada menene hukuncin sujudu tilawa shi ma in mutum yana kan abun hawa yana karatun alkur'ani zai sujudu tilawa ko ba zai yi ba waɗanda suka akwai waɗanda suka ce sujudu tilawa suka kiyasta shi kan sallah suka sanya masa sharuɗan sallah na fuskantar ƙibla da sitirce al'aura da yin alwala to za su ma a nan wajen sun yadda tun da an halatta fila a kan abun hawa sun ce to ka yin sujudar tilawa ma kan abun hawa waɗanda ku suka ce ai sujudu tilawa wannan ba sallah bane ba sallah bane tun da maza'ala sallah alaihi wasallam bai kira shi sallah ba tun da ba sallah bane annabi sallallahu alaihi sallam kuma ya ce inna ma umirtu bil wudu idza qumtu ila as-salah an wace da yin alwala ne kawai in na tashi zan yi sallah da haka sujudu tilawa ba sai an cika masa sharuɗin sallah ba wannan min babu aula su za su ce ma mutum ya sujada yayin da yake kan dabba ko ina ta fuskanta ba sai ya juyo ya fuskanci kibla ba akan wannan ma kenan ko shi kuma wajen wannan sujudu tilawa ko da a yawon ko da a cikin gari ne mutum yake tafiya ko da a cikin gari ne mutum yake tafiya akan abun hawa ba sai a halin tafiya ba tunda sujudu tilawa a bisa sahihin maganar malamai wanda yake shine tarjihin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cikin al-Ikhtiyarat sujudu tilawa ba sallah ne dan haka ba a shaddanta masa sharuɗan sallah dan haka in a ko a cikin gari mutum yake yawo akan babur ɗinsa ko akan ko kekensa ko a cikin motarsa Allah ya shi Allah bashi yana ta tilawarsa ya karanta ayar sujada sai ya sujudu sai sujada tilawa ima'an yayi nuni yayi nuni yawanci ka'idar nunin kuma a wajen sujadar sujada ta zamanto yi kasa sosai da kansa saboda ya bambanta sujada da ruku ji al sujudahu a min ruku'i haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce, yana sanya ya sanya sujadarsa ya zama kan cewa ta fi kaskanci da ruku'unsa wato in ya sunkuya wajen ruku'u sunkuyan sujada ya zama ya fi yin ƙasa kasa amma wannan a sallar nafila ne banda sallar farilla domin kamar yadda hadithin ko anas ko jabir a cikin wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar nafila akan dabbarsa idan lokacin sallah idan lokacin sallar farilla yayi sai ya sauka ya sallar farilla mafhumin wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi cewa mutum ba zai yi sallar farilla akan abun hawa ba to amma jirgin sama fa mutane da suke hawa jirgi da lokacin sallah zai shigo har ya fita ban salloli ma za su shigo har su fita kana cikin jirgi ba kai sallah ba ya mutum zai yi akwai waɗansu malamai da suka ɗauki mai sallah a jirgin sama matsayin da tuhorain an san da tuhorain ko wanda imam al-bukhari ya ishara gare shi man lam yajid ma'an wala turaba turaba wanda bai samu ruwa ba bai samu turbayar taimama ba ga sallah ta zo ba ruwa ba turbayar da zai yi taimama saboda haka ba tsarki tunda ba tsarki akwai sallah ba sallah to me zai yi na'am an ce ba abin alwalar kwata-kwata ba abin taimama faƙi da tahurai shine imam bukhari ya rinjayar da cewar faqidu tuhurai zai salla kamar yadda yake saboda hadithin saboda hadithin ammar ibn yasir da abin ba hadithin ammar da umar ba hadithin ammar shine wanda ya turbaya ba ba wannan hadithin ba hadithin waɗanda suka suka zo mazala sallallahu alaihi wasallam ya tura su kansu je su nemo ruwa lokacin sallah yayi lokacin kuma ba saukar da ayat taimama ba sai suka yi alwalar su kamar yadda suke sai suka yi sallar su a haka bayan ba su da ruwa da suka dawo sai suka tarar da suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da ayat taimama aka shar'anta taimama saboda haka imamul Bukhari ya kiyasta halin su kamar halin wanda yake bai samu ruwa ba bai samu taimama ba tunda ba saukar da hukuncin taimama ba a nan wajen sai ya zama to kamar hukuncin wanda bai samu kasar da zai taimama ba ne yace dan haka mutum sai ya sallah kamar yadda yake a cikin wanda yake cikin irin wannan hali malamai kashi hudu suka rabu kashi na farko suka ce ya yi sallah ya rama ko ya yi sallah ya rama na farko kenan na biyu suka ce ya yi sallah ba zai rama ba sallarsa ta yi na uku suka ce ba zai sallah ba amma zai rama na uku suka ce ba zai sallah ba ba zai rama ba an gane sallah da ramuwa in ka kasa su sau biyu biyu sau biyu hudu ko sallah da ramuwa ya yi sallah ya rama ya yi sallah kar ya rama kar ya yi sallah ya rama kar ya yi sallah kar ya rama to haka waɗansu malamai haka suka sanya hukuncin wanda ya hau jirgin sama waɗansu suka ce ya yi sallah ya rama sallah wannan kaulun da'if ne domin istihsani ne domin in dai har an ce a yi sallar to ya kamata a ce ta wadatar shi sa waɗansu malamai suka yi suka akan wani aka ce ba shi da misali a cikin shari'ar musulunci na biyu ba zai yi sallah kar ya rama sallarsa ta yi wannan shine ra'ayin imam al-bukhari kuma shine ikhtiyarin shaykh al-islam ibn taymiyyah yi sallah kar ya rama abin da ke karfafa wannan shine fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku abinda zaka iya kenan wajen bautar Allah sai ka yi tunda wajibi ya hau kanka wajibi ka bauta ma Allah hmm? wajibi kai sallar nan kar ka bari lokaci ya fita in ka samu a gefen jirgi kai sallah kamar abin da kai ruku'u da sujada da komai da komai ka yi amma wani jirgin ba ka samu kai wannan ba sai ka yi a zaune ɗin kenan ka yi ima tumi'u iman don shi ne abinda za ka iya na uku kar kai sallah amma karama wato saboda ganin kan cewar ba za ka iya yin sallar kamar yadda Allah ya ce ka yi ba ba za ka iya yin sallar kamar yadda Allah ya ce ka yi ba saboda haka tana kuma babu abin da ya sanya sallar za ta faɗi a kanka saboda haka sai ka bar yin sallar har sai ka sauka ko har sai ka sami halin yin sallar sai ka yi ta kamar yadda Allah ya ce kamar yadda Allah ya ce fa idat ma'anantum ba aqimus sala in ka samu aminci kuka nutsu to ku tsaye da sallah kawai na hudu kuma suka ce ba za ka yi sallar ba ba za ka rama ba ce Allah ya umarce ka kai sallah kuma bai baka iko ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka wannan wajibi ya fada a kai wannan shine aful aqwal an rawaito shi an dangana shi an rawaito shi ga waɗansu malaman Imam Malik waɗansu kuma sun yi inkarin wannan amma a sahi duk wayannan aqwal din akwai su a matabar Imam Malik duk aqwal din guda hudu akwai su a matabar Imam Malik saboda haka wannan matsalar faqir tahurain matsalar ce wadda yake mai sallah a cikin jirgin sama waɗansu malamai a wannan zamani suke kamanta mai sallah a cikin jirgin sallar farilla a cikin jirgin sama suke kamanta shi da wannan matsalar ta faƙidu tuhurai na وقالوا ta الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اتخذ الله ولدا Allah ya ce kuma sun ce kuma sun ce ittakhadallahu walada Allah ya riki ɗa subhana sarki ya tabbata a gare shi gabarin yayi wannan ballahu ma fi samawati wal abinda ke cikin sammai da ƙasa duk nasa ne a mulki duk mallakarsa ne halittarsa ne abin bautarsa ne mulkin Allah kuwa wannan yana kore haihuwa an ambaci an ce ballahu ma fi samawati wal ard dan a rinjaye da wanda yake ba masu hankali ba a cikin sammai da kasa din ba a ce man fi samawati wal ard ba kullun lahu qanitun dukkanin ai dukkanin abin da ke cikin sammai da kasa qanitun masu da'a ne lahu ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'ana al-qunut at-ta'a al-qunut yana da ma'ana guda biyu ma'anarsa ta farko at-ta'a ma'ana ta biyu al-qiyam wa kullum a ma'anar farko kullum lahu qanitun kullum lahu muti'un dukkanin su masu da'a ne ga Allah a ta biyu alqiyam kullum lahu qa'imina bil haqq dukkanin su masu tsayuwa ne da gaskiya ga Allah wannan ayar raddi ne akan a yahudawa da nasara da basu girmama Allah yadda cancanta a girmama shi ba Allah ya ce su yahudu da nasara da kuma mushrikai da suke riya cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne sun ce ittakhadallahu walada Allah ya rikida subhana sarki ya tabbata ga Allah ya tabbata gare shi ga barin wannan abu ma'ana tasbihi shine tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba at-taqdis kuma tsarkake Allah daga dukkan tawaya tsarkake Allah daga dukkan tawaya wato dangar Allah maɗaukakin sarki ya fi kowa san yabo ba wanda yake son yabo irin Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahada ahabba ilayhi almadhu min Allah wa min ajli dhalika madaha nafsa ba wanda yafi son yabo babu babu wanda yafi son a shi irin Allah dan haka Allah ya yabi kansa da kansa yace alhamdulillahi rabbil alamin to dangana ma Allah abinda bai dace da shi ba yana warware yabo ga Allah shi yasa ne ya zo a cikin hadithul qudsi yake cewa shataman ibnu adam ma kana lahu an yashtiman an yashtiman kafara yace kafara bi ibnu adam wa ma kana lahu an yakfura bi dan adam ya kafirce mu ko baya cancanta a gare shi ya kafirce mu ya dan adam ya zage ni baya cancanta a gare shi ya zage ni amma kafircinsa da ni shine yana sanya mun abin bauta tare da ni yana sanya abin bauta tare da ni alhali kuma ni nake azurta shi ni nake azurta shi zaginsa a gare ni yana sanya ɗa a gare ni da cewa ni ina da ɗa wa'an al ahad Allahu samad alladhi lam yalid wa lam yulad inda yazo a hadithin Abi Huraira ni alhali ko inji Allah yace Allah yace ni ne Allah wanda yake kowa yake bukatuwa ya zuwa gare shi wanda bai haifa ba ko ba a haife shi ba to nan Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa daga wannan wanda yake shine wajibinmu tsarkake Allah daga tawaya daga dukkan wata tawaya daga dukkan abin da bai dace da shi ba abu ne wanda Allah yake so don haka Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi karmar tasbihi ta zama ita ce ibadar fiyayyin bayan da suke kusa da shi su ne mala'iku Allah ya zaɓar musu a tasbih wa ta'ayyud subhanallahi wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallahi wa bihamdihi shine tasbih yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fiyayyen zance shi ne zancen da ya Allah ya ɗaukaka shi ga mala'ikunsa suke tasbihi da shi subhanallahi wa bihamdi to yin tasbihi ga Allah ɗin kamar yadda nan Allah ya faɗa a cikin alkur'ani sarki ya tabbata a gare shi shi ne magana abin so yin tasbihi akwai wani ɗan uwanmu wani mutumin a burkina faso ya yi littafi ya rubuta wanda da shi ne ya samu digiri na uku akan at-tasbih akan tasbihi kawai ya rubuta wannan littafin nasa yana an buga shi juz'i uku akan tasbihi kawai sana ce ahlus sunna ba ruwansu da zikiri ballahu ma fi samawati wal ard Allah ya ce abin da ke cikin sammai da ƙasa dukkanin sa na Allah ne to tun da kuma mallakarsa ne wannan yana kore zamantowa ɗa domin ɗa jinsin ubansa ne jinsin ubansa ne to tunda shi kuma dan da ake cewa na Allah ne yana cikin sama da kasa uba ya taɓa mallakar ɗansa shi ma zama shi ma girma zai yi ya zamanto shi ma shine uban hmm? ya zamanto sa'a to mulki kuwa yana kore wannan wato haihuwa shine wato ma'anar ballahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitun dukkaninsu masu kunuti ne alƙunut kamar yadda muka ce su ne wa'annan ma'anoni ɗin guda biyu yana daga cikin Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da mu da yin ƙunuti ya ce wa ƙumu lillahi ku tsaya zuwa ga Allah kuna masu ƙunuti ai kuna masu ɗa'a ga Allah ko kuna masu tsawaita tsayuwa a cikin sallah Imam Bukhari a wajen ƙunut ya fassara shi da tsawaita yin tsawaita addu'a bayan an dago daga ruku'u tsawaita zikiri bayan dago daga ruku'u wanda shine hadisin da muka karanta a makon nan da ya wuce a cikin karatun umda dan mutum ya dago kansa daga ruku'u kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata yayi yabo ga Allah ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال الأب وكلنا لك أب لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد mutum ya haka ya kamanta ya yi aiki da wannan ayar wa ƙumu lillahi ku tsaya ga Allah kuna masu ku tsaya ku tsaya ƙyam ga Allah a cikin bauta kuna masu kunuti badiyar samawati wal ard shine wanda ya samar da halittar sammai da kasa ba tare da ya ba tare da ya kwafa a wajen wani ba ba tare da ya je ya gano yanda ake ba shi ma ya zo ya kwaikwaya shine ma'ana albadi wanda ya fitar da abu ala ghairi misalin sabit ba tare da ya ga wani misali da ya gabata ba shine wanda ya kage halittar sammai da ƙasa wa idan wa idan amra idan Allah ya hukunta ya hukunta al'amari wato ma'ana alqada anan wajen al'irada in Allah ya nufi wani al'amari wato samar da shi fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kadai abin da yake faɗa a gare shi shine ka zama abu kaza sai ka zama inna mathala isa inda Allah ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin annabi isa wajen allah kamar annabi adam ne ya halice shi daga turbaya sannan ya ce masa ka zamanto adam sai gashi ya zamanto adam to haka zalika annabi isa to dukkan al'amarin allah haka yake وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله فينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله يقول وقال الذين لا يعلمون waɗanda ba su da sani su ne kafirai kafirai mushrikai waɗanda suke ba a saukar da littafi a gare su ba mabiya addinin kirista ko addinin nasara ba su ake nufi da allah dina la ya'lamu sun ce laula yukallimuna Allah aw aw ta'tina aya laula yukallimuna Allah me yasa Allah ba zai mana magana ba ya gaya mana cewa kai manzon Allah ne dan kawai shi shikenan mu gaskata mu ji murya daga sama Allah yana faɗa Allah yana magana kamar yanda bani Isra'il suka ne a suka ji su ma maganar Allah yana ce ma annabi Musa kai kaza kar kai kaza to mu me yasa Allah ba zai mana maganar ba aw ta'tina aya ko kuma aya ta zo mana me yasa aya ba za ta zo mana ba za ta gaskata akan gaskiyarka kadhalika qala alladhina la kadhalika qala alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suke gabaninsu suka faɗi mitla ƙaunihim kwatankwacin irin maganarsu wato kamar yadda waɗannan suke faɗa bisa ta'annuti don maganarsu ta'annuti ce tunda aya ta zo musu kamar yadda waɗannan suke faɗa wanda yake sun yi haka ne bisa ta'annuti haka wanda suka gabace su ma suka yi bisa ta'annuti suka faɗi kwatam kamar wannan magana sun faɗi kamar kamar waccan kadhalika qala ladina la ya'lamu kadhalika qala alladhina min la ya'lamuna mithla qawlihim a wajen al-yahud nasara wajen cewa at-tashbih tashbihin farko tashbihin hali ne tashbihi na biyu kuma tashbihin maqala to haka zalika take a nan wajen halin waɗanda halin su duk ɗaya ne wajen ta'annuti kamar yahudawa ai ta'annuti ne sun ji zancen Allah sai suka ce ba za su imani ba sai sun ga Allah balo balo ka ga nuna kan cewa maganar su ta'annuti ne haka zalika mushrikai sun ga ayoyi iri iri wace aya ce ba su gani ba amma duk da haka wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun Allah ya tabbatar da kan cewa suna ganin aya da yawa sun gani wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qilun duk wannan aya ce da suke gani wanda suke yake suke gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu to amma duk da haka suka ce a kawo musu aya saboda ta'annuti to shine Allah ya kamanta halin su wajen neman a kawo musu aya saboda wato a a a a saboda taurin kai da kin gaskiya haka zalika su ma waɗannan suke faɗa kamar yadda wanda magabatansu su ma suka faɗa to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ta sha har ƙulubuhun zukatansu ɗaya ne da su waɗannan allabi na ya alamun da kuma allabi na min ƙablihim wanda suke gabaninsu zukatansu ɗaya ne ma'ana alkufuru millatun wahida kafirci milla ɗaya ne ba sa canzawa duk halinsu guda ɗaya ne zuciyar kafiri ta zamanin annabi nuh irin zuciyar kafirin zamanin annabi musa ce irin zuciyar kafirin zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin zuciyar kafiri ne har allah ya nade kasarsa abinda duk suke faɗa duk ɗaya ne jiya a cikin ittijahul mu'akis an yi hira da wata da wata kafira wadda ta tsaya akan sai ta zagi qur'ani sai ta zagi musulmi ta zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga jin magana ta zaka san in kwarai Allah ya yi gaskiya ta shabahat qulubu zukatan nasu duk akan duk haka ɗaya suke to a cikin wannan akwai lallashi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ta kakka damu zukatan su duk ɗaya ne kamar yadda waɗancan suka yi waɗannan su ma haka suke babu bambanci kuma aƙibar waɗancan su ma haka wani aƙibar waɗannan za ta kasance to da haka a cikin wannan akwai tasliya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya bi tafarkinsa kan cewa kada kafircin kafiri da lafazin da kafiri zai da ta'annutin da zai da yakin da yake yi da gaskiya da rashin girmama Allah da yake yi kada ya dame ka kada ya dame ka in aya ce suke nema aya ta riga ta zo qad bayyana al-ayati li qaumin mun riga mun bayyana ayoyi amma gawa ga mutane wanda suke masu yaqini ba wanda yake gane ayar Allah illa mutane wanda suke masu yaqini وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم أزادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون dama haka ayar Allah haka take ba wanda yake ba wanda yake ganin bayaninta in ta zo sai mutum mai yaƙini sai mutane masu yaƙini al-yaqin shine wato gaskiyar imani shine gaskiyar imani imani kuwa abu ne wanda yake Allah yake sashi a cikin zuci wanda ba matsayinsa ɗaya ba karuwa yake yi me yake kara shi da'ar Allah da'ar Allah ke kara imani Ko yaushe mutum ya koyaushe mutum ya jad mutum ya ya sabunta wata wani aiki na da'a wanda da baya yi to Allah zai masa ƙarin imani Allah zai masa kyauta kyautar ƙarin imani da ne a cikin zuciyarsa da wanda yake daga cikin wannan shi ake suke imani shi ne wato ya ƙini shi za ga idan an karanta musu ayoyin Allah za ga suna kuka sun faɗi suna masu sujada ƙur'ani ɗaya ne amma a karanta shi waɗansu ana karanta shi sai sun gace ma za ƙala anifa me yake faɗa ne me yake cewa ne ya na ga mutane sai koke-koke suke me kukan ne suke amma kuma masu yaƙini su ka sai zuciyarsu ta kare sai gabansu ya yi ras sai su ta jikin jikinsu ika su ta tashi su kuka suna kaskantar da kai ga Allah suna jin girman Allah to wannan ba wani abu ne ke kawo wannan ba illa halin zuciya zuciyar da ta zuciyar da ta san Allah da ta sha da ta sha imani ta sifantu da yawan da'a ga Allah ba kamar zuciyar da zuciyar wanda yake kullun a cikin keta haddodin Allah bane kullum a cikin sabon Allah ba ka taba haɗa zukatan da ya ba shi yasa Allah ya ce qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinu ayoyi Allah ya ce ya riga ya bayyana su ga mutane wanda suke masu yaqini an sun tsaya nan wajen annaha ayat masu yaqini sun san cewa waɗannan ayoyi ne Fa yu'minun sai su imani faktirahu ayatin ma'aha ta'annu Dan haka neman wata aya bayan su wannan ta'annuti ne da haka masu yaƙini ba sa cewa ba sa cewa a kawo aya ba sa cewa a kawo aya shi yasa ma har yayin da muminai suka ce a saukar musu da aya a saukar musu da sura wadda za ta yi umarce su da tasje su jihadi Allah ya abin nan Allah ya nuna musu cewa ba ba wannan khilafu aula ne wa qala alladhina wa yaqulu alladhina amanu lawla sura فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف to shi yasa ba a neman aya ba a neman aya saboda yayin da idan mutum ya nemi aya la'alla wannan ayar ta zama ita sanadiyar halakarsa wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu ne sanar sanar da ku cewa idan ayar ta zo ma ba za su yi imani din ba hatta kai da kake ta takamar imanin ayat ta zo ta zamanto maka fitina ayat da mutum zai nema shine ayat da Allah madaukakin sarki ya riga ya saukar wanda yake ya riga ya bayyana ta ga masu yaqini sai mutum sai mu nemi ƙarin yaqini mu nemi ƙarin yaqini da mu nemi ƙarin imanin mu da Allah madaukakin sarki ta hanyar biyayya ga Allah da jaddada da'a da tsananta da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce ainihin abin da zai sanya mu mu samu mu ga ayar Allah a cikin komai da komai domin akwai ayoyin Allah a cikin komai da komai sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ya ce zamu nuna musu ayoyin mu a da kuma a cikin jikunan su har sai ya bayyana a gare su kan cewa gaskiya ne ayoyin Allah yawa gare su amma ga mutane waɗanda suke masu yaqini Allah ya sanya mu a cikin su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا alhamdulillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi akwai tambayoyi da yawa da suka zo a kan gara larabar karshe ta watan safar da camfin da ake yi cewa rana ce wadda take ta sharri rana ce wadda yake ba a tafiya a ciki ba a kulla wani abu ba a kulla wata harka ta kirki duk abin da ake neman dacewa da abin da ake neman arziki ta hanyar ba a kulla shi a wannan rana da wannan yana daga cikin itikadin jahiliya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ya nuna cewa ya haramta shi ya nuna ya bata shi ya kuma hana mu mu itikadi da shi yace la adwa wala tira wala hamata wala safar babu adwa wato nakalin cuta daga tafi zuwa ga wani daga wani zuwa ga wani da ƙarfin kanta ba da kudura ba da kaddara Allah ba babu kuma canfi wato shu'umci ka ce abin abu kaza shine sanadiyar ka ce wani abu shine sanadiyar rashin arziki ko sanadiyar samuwar wani abu mummuna kamar wani zamani ko wani gari ko wani mutum ko wani gida ko makamancin wannan shine la wala hama babu fatalwa wala safar babu wato itikadin cewa watan safar wata ne wanda yake na shi'umci wata ne wanda yake mai kawo sharri wata ne wanda yake ba a abin arziki a cikinsa to wato ma'ana duk wanda ya yi itikadin ɗaya daga cikin wannan ya saba ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uh, kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tiyara liman tatayyar ala man tatayyar wanda yayi abu na shu'umci to zai fada a kansa da wannan shu'umcin da yake idan mutum ya itikadin cewa safar din zai kawo masa mummuna ko tafiya rana laraba za ta kawo masa mummuna to kansa za ta fada wannan mugunyar addu'a ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya wannan to da haka bai halatta ba shi sa ko da wato tasirin zama da masu wannan itikadin ya yi rinjaye a kanka ya galaba a kanka ka faɗa abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga duk wanda ya yi tabayyuri wanda ya umci wato wanda ya canfa wani abu ko ya canfa wata rana Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk Allah babu wani alkhairi sai alkhairinka babu wani abu da za a ce za a yi shi'umci da shi babu sai abin da ka kaddara babu kuma wani abin bautawa da gaskiya in ba kai ba ko kuma a hadith kamar da zo a hadithin ibn abbas allahumma la yati bil hasanati illa ant wa la yuzhibu sayyiati illa ant wa la ilaha ghayruk Allah babu wanda yake kawo alkyawawan abubuwa illa kai ba wanda yake tafi da miyagun al'amura illa kai ko babu abin bautawa da gaskiya sai kai sabubba iri biyu ne akwai sabubban alkhairi akwai sabubban sharri sabubban alkhairi daga Allah suke idan mutum ya same su ya kokarin neman su sannan kuma ya gode ma Allah in ya same su kar ya itikadin su ne su ne dalilin alkhairi Allah ne yake tabbatar da alkhairi din ba su ba sabubban sharri kuwa ba wani sababi na sharri illa zunubai la zamani wala mutum wala makani yake shine sababin sharri sababin sharri zunuban mutum ne ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wanda musiba ta same ku da abinda hannuwanku suka aikata ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk wani alkhairi da ya same ka kyakkyawa da ya same ka daga Allah ne mummuna ko da ya same ka daga kanka ne saboda haka zamani mummunan zamani shu'umtaccen zamani shine zamanin da ka saba Allah a ciki mummunan bigire shu'umtaccen bigire shine wurin da ka saba Allah a ciki shine zaka ji tsoron mummunan ukubarsa amma ba wata rana salin alim wadda ba ruwanta ba a kai ka canfa ta a za a jahiliya sun canfa watan shawwal ba sa aure a cikin watan shawwal za Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan shawwal ya auri Aisha a cikin watan shawwal ya tare da Aisha a cikin watan shawwal ya auri Ummu Salama bal mafiya yawan matansa a cikin watan shawwal ya aure su dan ya rusa wannan al'ada Aisha radiyallahu anha take cewa to ku duba ku gani wace ce daga cikin matansa ta samu rabo kamana inda shawwal yana kawo sharri inda an aure a cikin shawwal yana kawo sharri wani rabo zan samu amma duk cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ji Aisha hmm, man ahba minni waye kai waye kai ni samun rabo kamar waye kai ta samu waye kai ni waye kai ta samun rabo kamata babu saboda haka wannan yana da cikin itikadin jahiliya kar mutum yayi idan ma wani abu in ma har burbushin abin yana yana gunsa to ya wannan addu'ar ya jaddada imaninsa da Allah tabaraka wata'ala wancan wannan ya ce yana son ƙarin bayani akan wannan ayar shin gadon dukiya ake nufi ko na annabta da ayar na wawarita sulaimanu dawo wawarita sulaimanu dawo da waƙala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa kasai abin da ya gada shine inda Allah ta'ala yake cewa ati na dawo da sulaimanu ilma Allah ya ce mun ba mu annabu dawo da sulaimanu ilimi shine abin da ya gada da wajen annabi dawud ilimi da annabci ba dukiya ba ba sarauta ba ilimi da annabci don sarauta ba ta zamanto abin gado ba wato shari'a ba ta ce a gaji sarauta ba amma ta ce abin ta tabbatar da gadon ilimi al'ulama rasatul anbiya saboda haka abin da ya gada kenan Wani ya cewa me ake karantawa cikin sujudu tilawa da kuma sujudu shukuru sujudu tilawa dai ya zo wajihi wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati da kuma addu'ar Allahumma aktub li biha ajra wa da'ani biha wuzra waj'al hali indaka dhukra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Dawud wannan a duk da yake Sheikh Al-Albani ya ba'afa hadithin amma Sheikh Al-Uthaymeen ya hassana shi na cewa babu laifi a iya yin addu'ar da ita ya zo shi ma a cikin hadisi cewa wani mutum ya yi mafarki ya karanta ayar sujada sai bishiya ta faɗi ta yi sujada sai ya ji tana karanta wannan addu'ar ya je ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ikrar ya ikrarinsa akan wannan saboda haka ya zama to karanta ta ya zama to sunna wani ya tambaya wace sura ce ta fi girma a cikin alkur'ani fatiha eh, sujudu shukur sujudu shi babu wata addu'a da ta zo sai dai ka gode ma Allah da abin da za ka iya yi na yabo da godiya a gare shi akan ni'imar da kake sujada domin sa eh, kan ni'imar da ta sanya ta kai sujada domin wannan ni'imar sai ka ambace ta ko da Hausa ne yana kuma tambayar wace aya ce ta fi falala wannan bayan wace sura ce ta fi falala ayar da ta fi falala ayar ta fi kowace girma dai wannan ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ayatul kursi lokacin wani lokaci ne ya kamata a yi addu'a lokacin da ya fi kowace ka yi addu'a da Allah ya fi amsa addu'a shi lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ana amsa addu'a a lokacin kamar jawful lailil akhir tsakiyar dare na ƙarshe sulusin dare na ƙarshe lokacin da Allah yake cewa mai waye mai tambaya ya tambaya ya amsa masa da kuma a cikin sujada da lokacin da za ka yi buɗe baki in ka yi azumi da lokacin da tsakanin kiran sallah da iqama da kuma in an yi sau wajen yaƙi da yayin saukar ruwa duk wannan duk nusus sun zo akan waɗannan shine za ka yi wannan ya ce yana so a masa bayani akan tamin al-aqida ne ba al'asitiya ba na Sheikh al-Islam Ibn taimiyya ko an fassara shi zuwa turanci eh an fassara littafin zuwa turanci an fassara shi zuwa turanci sai dai gaskiya ban san watakila ya duba intanet zai same shi insha Allah amma bayani akan littafin ai kokari ka kokari ka samu waɗansu cassette na littafin tun daga shi nan ana an yi sharhinsa. sa ko ko a yanzu ma dan uwa malam abdul muttalib yana yin yana karatun sa a daura yana karanta shi ina jin duk duk mako so daya a mako to haka ka nemi kasar tsin sai ka ji abin da littafin ya kunsa na'am na'am eh sai da yaransa eh sai da yaransa na hausa tunda Allah yana ji Allah yana jin kowane yare da kowane yare ka kira shi ko a sujada ne in baka iya larabci ba ka yi da Hausa ko a cikin sallar farilla ne in baka iya larabci wannan wannan shine fatuwar malamai shi yasa ba a yi da matabar Abu Hanifa ba da yake cewa in ka yi addu'a a cikin sallah sai dai ka yi addu'a da sigar Qur'ani addu'a da ta zo a cikin Al-Qur'ani ba za ka yi addu'a da wata in ba wannan ba idan ya halatta ka yi addu'a da larabci ba da ba abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani da sunna ba ya halatta ka yi da yaranka tunda larabci a nan wajen shi ma yare ne kamar kowane yare wannan ya ce yana da jari da yake zuwa lagos yana siyo kaya ya kawo kasuwa ya raba wa abokan ciniki bayan sati uku zuwa hudu su hada masa kudinsa ya sake komawa ya siyo waɗansu kayan amma a cikin wannan ribar yake bukatun gida akwai makwabcinsa a kasuwa ya tambaye shi da ya ba shi wannan kudin domin ci gaba da aikin gina da aikin gini da aka ba su tare da wani amininsa idan ginin ya kai linta za a biya shi kudin nasa za a biya shi kashi hamsin na kudin aikin nasu sannan su dawo min da kudina sai ya tambaye ni nawa za a bani sakamakon amfani da aka yi da kudin sai na ce masa zan yi tambaya to malam menene hukuncin wannan ƙarin da za su yi min akan wannan kudin Allah ya ƙara fahimtar da mu amin wannan bashi suke nema a wajenka kuma suna neman ƙari suna neman su biya ka kuɗin bashi wani abin da ka karɓa daga wajensu in ka karɓa riba ne idan kana da in kana so shi bashi irin bashi yana daga cikin wato akadi na taimako abin da ake ce ma okudul irfaq okudul eh, irfaq wanda ba a neman wani abu daga ciki sai ladan lahira shi yasa aka rwaito daga Abdullahi ibn Mas'ud da kuma abdullahi ibn umar ma ya faɗi irin wannan magana cewa idan ka ba wa mutum bashi ya zo mayar maka da bashi ya ce ko da cikin tafin hannu ne ya baka na na ingirici na abincin dabbarka kar ka karba an ka karba ka ci sau da haka wannan shirin wannan akadin kamar da kuka yi shiri ne na bashi da littar karba ba amma idan da za su ce wannan aikin da aka ba su aikin da aka ba su ka zo ka zamanto shariki tare da su ka kawo kudin a yi amfani da kuɗin domin a yi ginin idan an biya su ba zancen an kai linta ko ba a kai linta ba idan an biya su kuɗin a raba riba eh, ga iyakar da za a raba riba in an yi hasara a raba hasarar ya zama tukan cewa kai ka dauki hasarar kudin ka su kuma su ɗauki hasarar aikinsu ba za su samu komai ba to in wannan ne ya zama to ba wanda wannan ya halatta kamar yadda shari'a ta nuna to wannan ita ce tambaya ta karshe yace menene ake nufi da yin tadabburi da ayoyin alkur'ani bayan karantawa tadabburi da ayoyin alkur'ani shine kai tunani akan ma'anonin kai tunanin akan kai tunani akan ma'anonin ayoyin alkur'ani ba kawai kana karantawa kawai karatu babu tunani ba Allah ya ce inna inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab a cikin halittar sammai da ƙasa da kuma sabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankula to kaga a nan wajen Allah ya fassara masu hankula innan ya alladina na Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila to wannan shi tadabbur suna tunani a cikin halittar sama da ƙasa suna cewa rab ba ka halicci wannan da ƙarya ba to wato ma'ana ka tsaya kai tunani ka duba in Allah ya ce maka kai tunani ka kai tunani in ya maka ka ji tsoron azabar Allah ka suranta azabar Allah in ya maka abin nan ka zabura zuwa ga ni'imar Allah da falalarsa da yardarsa ka suranta wannan in ya maka ka bar kaza in ka ji kyamar wannan ka ji kyamar wannan abin ka ga illarsa ka ga aibinsa in ya kawo maka kisar annabawa kai tunani ka ga ayoyin da ke ciki la karkana fi sun ibratun li ulil alba abinda yace kai izina kai izina da shi wannan shine tadabburi a cikin ayoyin Allah kuma kowa zai tadabburi a cikin ayoyin alqur'ani gwargwadon ilimin sa da gwargwadon ilimin sa da tafsirin alqur'ani wanda zai je ya karanta a cikin tafsiri kuma gwargwadon tsoron Allah sa gwargwadon yaqinin sa domin ayoyin Allah abin da yake sa mutum ya gane ayoyin Allah ya kini kamar yadda Allah ya faɗa da muka karanta a wannan aya ta karshe kad bayyana ayati li qaumin yuqinu gwargwadon yaqinin ka gwargwadon fahimtar ka da da gwargwadon fahimtar ka da wato ganewarka da karbar ka ga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yace wai da Allah ya halatta mutum ya ambaci sunan wacce suka yi soyayya da ita sannan wani ya aure ta ta mutu a wajensa ni ban gane wannan ba ya ambaci sunanta ambacin sunan mace ya bai halatta ba ne ban gane abin da yake nufi ba in dai ba dai irin yadda dai waɗansu larabawan ƙauye suke gani ba da suke ganin kamar haramun ne mutum ya ambaci sunan matarsa ko ya ambaci sunan mace sai dai ya ce akramakalla ya faɗa ba zai faɗi ma sunanta ba bayan kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo an yi nemi izini wajensa ya ce su wane ne aka ce Zainab ce ya ce ayyuz zayani hmm? wacce daga cikin zainabobin aka ce masa imra'atu ibn mas'ud so da aka kaga har ma ya ce ya san cewa zainab din tafi daya kuma yana kiran su da sunan su so da haka wannan ba musulunci bane mutum ya ce ba zai kira sunan mace ba kiran sunan mace ba abin da ya hana shi to amma ban sani ba watakila akwai wata a cikin wata tambawa da tambaya ta sani da abin da yake cewa wai bayan ta aure ta fito ina da ko ta fito ta aure ko san ta yake aure shi ne har ta mutu ba oh, bayan aure ya mutu ta mutu yace ko kuma shine auren ne ya mutu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta